eh ziyartar da muka yi banno ita ce kamar ziyarar da muke yi ko ina muna zuwa ne mu samu mutane waɗanda suke da alhaki mu tattauna da su mu nemi shawarorin su akan wannan nauyin da aka dora muna domin ba zai yi mu zauna Abuja kawai mu ce za mu gama aikin da aka samu ba tare da mun zo mai Maiduguri mun zagaya sauran wurare inda ake waɗannan rikice-rikicen ba to abin da ya kawo mu kenan yanzu mun tattauna da mai girma gafna da mataimakin gwamna da sauran kwamishinoni da 'yan majalisar gwamnati na jihar Borno kuma ina so in gaya wa mutane cewa shawarorin da muka samu bayanan da muka samu maganganun da muka yi da su sun ƙara mana haske kwarai da gaske akan aikin da za mu yi to koya wannan kwamitin ta ga yadda birnin maiduguri yake a yanzu alhamdulillah mun zo mun ga canji da ana bayanin cewa maiduguri kamar mutane ne kowa yana koyi ba sa fiyowa amma yanzu mun zo mun ga cewa akwai tsaro sosai a maiduguri kuma akwai walwala mutane suna fitowa suna harkokinsu mutane suna zagaya suna harkokin cinikayyarsu za ga motoci akan hanya da da dogon gosuloma wanda yana nuna cewa rayuwa ta fara dawa kamar da take a da kuma wannan alhamdulillah abu ne wanda yake nuna akwai ci gaba akan abubuwa da matakai da gwamnati suke dauka gwamnatin jihar Borno da gwamnati tarayya musamman jami'an tsaro wannan yana nuna cewa suna kokari zunzurutu wajen ganin cewa an taimaka rayuwa ta dawa da ya kamata ta kasance an samu zaman lafiya kuma an kare dukiya da rayukan al'umma wanda suke zaune a wannan wuraren. To ko ina da ina ne wannan kwamitin za ta ziyarta? Alhamdulillah za mu haɗu da duk wanda yake da alhaki. Na ɗaya mun gana yanzu da mai girma gwamnati da majalisar za. Za mu kai ziyarar ban girma wajen mai girma shehu kuma za mu tattauna da wasu sarakuna da za mu haɗu da su a wurin. Za mu magana da ƙungiyar dattijawan Maiduguri, za mu yi hira da 'yan jarida, za mu hira da shugabannin addinai da duk wasu wanda muka ga suna da ruwa da tsaki a cikin wannan maganar to ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba za mu je mu neme su ko da ba su zo ba za mu tattauna da su mu ba su alhakinsu mu ba su hakkinsu domin watakila inda ka raina nan ne za ka samu wani haske da zai taimaka maka ka cima nasara a kan a yayin da yake mai da jawabi gwamnan jihar borno honorable kashin shattima ya ce babu abin da ke sa shi bakin ciki kamar jin labarin yadda wasu kan bi wasu mutane suna yanka su kamar dabbobi ya ce wannan abin takaici ne kwarai ga ko musulmi ko kirista ko ma wani irin kabila ne. You will see houses and shops the owners have deserted their homes, something that they ya ce yanzu haka idan mutum yana tafiya cikin wasu angwanni a cikin garin maiduguri sai ga abin mamaki da bakin ciki yadda wasu mutane suka bar gidajensu da suka gina shekara da shekaru ko kuma iyaye ko kuma kakan dan kawai sun kibin akidan wasu mutane ya ce wannan abin bakin ciki ne kwarai da gaske wadda kuma ana buƙatar ƙara addu'a dan ƙara maido da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu baki ɗaya